Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Tani da Manu kashi na 24 na marubuciya Maman Nusaiba wanda ke zuwar muku a cikin wannan channel mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni Mama Alim muke karanto muku. Dadi ne da Aminu suka shirya zuwa gidan Suwaiba saboda baba ya same shi ya ce su je su daidaita daga nan sai su je a nemi aurenta kawai a wuce wajen suna zuwa aminu ya ce ta shiga ki cewa umman naki mun zo cikin farin ciki ta ni ta ce to yaya bari na je ta nufa ciki babu jimawa suka dawo tare suka da babu jimawa ta dawo ta ce su shigo aminu ne ya ce dadi ka je ni zan jira ka a mota a'a gaskiya mu je tare da kai kawai to aminu ya ce tukunna suka fita zuwa ciki cikin dakin baki ta ne ta kai su ta ce dadi ku zauna a nan na kira ta amma ga ruwa nan ta kawo ta ce da kun zo na baku murmushi ya mutu yana kallon ta ya ji daɗin yadda take son suwaiba duk da bai ganta ba fita ta yi ta je ta kira ta shi kuma amin da suka shigo ya ce kanwata ta shi mu je na nuna miki abin da sun kuma miya ta siyo miki sarai suwaiba ta gane suwai ke ba su guri ne ita kuma ba ta san me za ta faɗa a dadi ba Fita suka yi ta nina cewa sun kuma miya da gare sunan ke umma sabuwa. Bari na je na ga abin da kika sayo mu. Murmushi suwar ba ta bata ce komai ba suna fita dadi ya mai da kallon shi kanta. ‘Yan mata ya sunan ki, cikin nutsuwa suwar ba ta ce na suwar ba. Dadi ya ce masha Allah ina tunanin da yake san me kawo mu ko? Ta ce i eh, na sani amini ya min bayanin komai. To suwai ba da fatan dai ba miki tsufa ba. mu ta kanta a ƙasa, a'a ba kai mun ba. To na gode yanzu ina iyayenki suke kuma wani dalili ne ya fito da ke daga gaban iyayenki. Nan da nan so ba ta soma waye murya na rawa. Ta ce mahaifiyata ba ta raye ta rasu tun ina shekara shida. Cike da tausaya a dadi ya ce ayya sanni kin ji Allah ya ci kanta da rama. Ina so ki bani labarin ki a takaice kin ga zan tura iyayena su nema min aurenki sai ku tafi dare da su. ƙila ma da ni za a je gyara zama ta ta ce ni ta suna na suwaifa sunan mahaifina malam nuwa haifaffen ɗan katarina ne su bi ne iyayen shi suka haifa a duniya sunan ɗan wanshi abubakar bayan na gama karatu na suka yi aure da mamana zama suka yi na lafiya da kwanciyar hankali ranar da suka cika shekara biyu da aure ta samu ciki ai kuwa malam nuhu ya sha birna da farin ciki cikin tana isa haihuwa ta yafi mace wato ni ranar suna aka saka wa yarinya Suwaiba tun da na taso ba da wata damuwa da abin da nake so baba yana yi min shi hakan yasa wasu ke cewa baba na shagwaba ni shi kuma baya kula mutane wata rana mama na ta kuma samun wani ciki nan ma baba ya sha murna da farin ciki muna zaman mu lafiya mama shi ta ce sai ya kara aure nan ya shiga tashin hankali mara misaltuwa amma sai mama na ta ce mishi kawai ya auren tunda mahaifiyar shi ta bukaci hakan ba dan ya so ba aka ba shi yar kanwar kakarmu tunda ta shigo gidan ta hana mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kullum sai ta ce ta kai karan mama tana zagin kakarmu ita kuma ta zo gida ta yi wa mama rashin mutunci haka mama na ta ta kunsa bakin ciki baba kuwa ya shi ta shiga damuwa ba dama ya min abu idan ta ga ya fita sai ta ringa duka na Mama na lokacin jikinta ya tsufa. Haka muka ci gaba da rayuwa wata rana wadda na taɓa shiga damuwa. Duk da ina karama lokacin ina yan shekara shida zuwa bakwai. Baba ya je sallah ya yanke jiki ya faɗi kafin a yo shi tuni ya rasu. Ranar mama ta sha kuka haka ta hakura ta fawwala wa Allah komai. yi mutuwar baba da wata ɗaya, mama ta soma naƙuda kishiyar mama tana zaune amma ta kasa taimaka mata. tun tana da ƙarfi a ƙarfin ta ya na ita ma rai iyalin halin shi haka yana ji ina gani aka ɗauke mamana duk da yana yarinya amma sai da ta kuka ganin an ɗauke ta daga gidan bayan sadakar bakwai dangin mamana suka ce a ne sai mahaifiyar baba ta hana to da masu bayan gari ba ne, a nan wani ƙauye suke da zama haka suka tafi suka bar ni suna tausaya maraicina tun daga wannan rana na dawo baiwa kishiyar mamana da nake kira da anti ta bar min shara wanke-wanke ba da lokacin kaina ko makarantar da babu ya saka na ta ta da ni ta ce ba zan yi ba haka nake rayuwa ba ni da kawabari dan uwa dan uwan mahaifiya na dan yan uwan mahaifiyata ba yan katsina bane wata rana dan uwan mahaifina ne ya zo wajen shi amma saboda makirci irin na anti ta ringa kuka tana cewa a bar mutane, domin kuwa ya bukaci zai tafi da ni Hakuraye ya bar ni suka dawo nan. Da na girma na kai shekara sha shida ta kai ni wata magajiya wai ta kai ni aikatau. Ba yanda na iya na zauna a wani gidan masu kuɗi. Tunda na je ɗan gidan yake nuna min iskanci ni kuma na ce mushi haramun ne duk da ba ilimi gare ni sosai ba a lokacin. Wata rana ya shigo ɗaki na ya so ya cika burin shi a kaina sai kuma Allah ya bani aron rana. Na ɗauki abun goge kaya na buga a aka. ina ganin jini yana zuba na samu na gudu da gidan na zo na bawa anti labarin komai kuwa ta rinka ihu tana cewa na yi kisan kai kora ta ta yi ta ce na bar mata gida gidan kakata na je da ƙyar ta bari na kwana da su ba 'yan sanda suka kama ni wai na ji wa ɗan masu gida ciwo da yake baban nasu mai adalci ne ya tambaye ni abin da ya faru nan na faɗa mashi komai Ɗan sandan ya ce musu ba su da gaskiya tunda ɗansu fyaɗe ya soye mini. Ko da abin ko da raunin da ne mushi to ai daidai ne tunda kwatar kaina ne. Sallaman mu ya yi muka da gida amma anti ta kore ni da na je. Kaka ma ta kore ni na rasa inda zan je na ji daɗi. Ba shi ban san dangin mahaifiyata ba haka ne ta kwana a waje. Ina roƙonta mutane su taimaka mini. Amma kowa sai ya ce ba zai zauna da mai kisan kai ba. daga ƙarshe mahanti ta waso min kayana ta ce na shiga duniya gidan da take ciki nata ne ita kaɗai ni ma a lokacin na ji zai iya barin garin gabaki ɗaya tasha na je na ji ana cewa kano nan na afka cikin motar muna zuwa kano kuɗi na dubu goma sha biyar da mama ta bani kafin ta rasu ta ce na ajiye zai mun amfani to su na ɗauko na biya kuɗin mota wajen masu yadda abinci na je na bada dubu da aka bani abinci na ci ina na aka so tashin fasinja ina ji an ce yobe sai na tuna dan uwan babana da ke can kawai na shiga muka zo yobe muna zuwa aka sauke ni na biya kuɗi nan na fara tambayar dan uwan baba amma kowa sai dariya ke min a tasha nake kwana sai da ne kwana goma ranar wata babban mace ta zo inda nake ina ganin ta nace ko ta san dan uwan baba ta ce mini i eh, ta san shi cike da farin ciki na miƙe nace ce mu je ta kai ni wajen shi hannuna ta kama muka shiga motar ta sabuwa mai kyau wani gida ta kani ta bani ruwa da abinci ne wanka ta bani kafin sai da na huta ta ce min ai ta san da babana ba kawai dai ta ga ina zama a tasha ne shine ta taimake ni godiya ne mata haka muka ci gaba da rayuwa da matar nan kullum manyan mata suke shigowa gidan in takaice maka dai wannan mata rikakkiyar yar lasbiyanci ce Ni ban san me suke ce, me suke ciki ba ta hada ni da wata budurwa sunan Talima. Tunda muka so mu kawance halaye na suka canja. Ita ta koya min lesbian. A tare muke da ita Allah ya sa na haɗu da ta ni wata rana. Tunda na ganta na ji ina kaunar ta. Na ɗauka ko so ne irin na 'yan lesbian ce ba haka ba ne. Mafarkinta kullum nake yi tana ce min na ji tsoron Allah ya da kan hanya. Na bar zaman rayuwa na koma mai kyau da tsafta. ta yana ɗauka abin wasa sai ya fi ƙarfina na na shiga cikin damuwa tun daga lokacin na tuba tuba na har abada ita kuma ƙawata da ta ki canja hali muka yi faɗa na kore ta a nan gidan wannan gidan wani saurayi na mai siya mun ya ce yana so ya aure ni saboda yana so ya daina rayuwar da nake to sai da ya siya min gidan baban shi ya tura shi kasar waje yi karatu na sha kuka har ya tafi shi ma yana kuka yanzu na sauke alkur'ani mai girma ina kuma yin hadda da sauran hadisai wannan shine labari na na san ba za ka taba auren yan lesbian ba ita ma ta ni idan bata ji labari na ba yasa take cewa ka aure ni ni na san ba wanda zai ce yana so na ba na tunanin zan taba yin aure a duniya ta kara shi magana tana fashewa da kuka wani tausayinta ne ya kama dadi yana jinjina rashin mutunci irin na matan wasu uban ya ce ya ma sunan dan uwan baban naki Sunan shi Abubakar cewar Suwaiba tana jan majina. Ladi ya ce turi na kuka in sha Allah gobe za mu je garin ku sai a sa ranar bikin namu. Da sauri ta dauko ta ce ta gaske za ka aure ni? Murmushi ya mata ya ce sha Allah zan aure ki. Ladi ya ce to yanzu bari mu je gida. Ki shirya gobe za mu je Katsina. Suwaiba ta ce to kuma ba za ka ci abinci ba? Ya ce a ana koshi nan da wani lokacin ke za ki rika girka mun aiki? Mamishi ta tana rufe fuska yau jin kanta take cikin farin ciki mara misaltuwa. Wai ita ce za ta yi aure. Fita suka yi har bakin mota suka samu sa Amina a mota. Sallama suka yi mata Tani ta ce sabuwar umma sai mun dawo. Mamishi ta ce shi kenan ki gaida mun da mami. Ta ce to tukunna suka bar wajen tana daga mata hannu. Washe gari Abba da Dadi da Baba suka shirya zuwa katsina har da baban mama za a yi tafiyar aminu shine direba tani da na gefen shi daji ya tafa masu zauna tani ta ce ai ba isa ana ta zuwa garin sabuwar ta ba kyale su daji ya shi me sa aka taho da su gidan suwar ba suka je ganin sun yawa sai baban sai baban mama ce ya kamata su yi mota biyu motar suwai ba aminu ya shiga tare da tani da manu da kuma suwai ba su daji kuma a motar aminu suka kama hanyar katsina suna isa garin katsina soyarwa ce take musu kwatanci har suka shigo unguwarsu sai kuka take ganin an da mahaifarta sosai ta garin ya canja mata bayan tsayin shekaru da ta yi bata garin a bakin kofar gidan kakanninta suka faka mota fitowa suka yi dukkaninsu baban mamaci to zanen yata mu je ki fara shiga kanta kasa ta yi so na nina rike da hannunta Jiki a sanye ta shiga cikin gidan. Da sallama suka shiga ciki ya amsa musu wata tsohuwa ta tana zaune tana jin carbi. Zauna suka yi suwai bana kallon kakarta tana ganin bata gane ta ba. Kakai ina yi ni ya gidan lafiya lau yar nan ya kuke sai dai ban gane ki ba daga ina kuke. Suwaiba ce ta fashe da kuka ta ce yanzu kaka baki gane ni ba ni ce fa Suwaiba. Da sauri kaka ta sako daga kan kujerar take ta ce ba jikata da nake nema shekara da shekaru so ba ta ce kakanni ce rungume ta ta yi ta hau kukan farin ciki sai da suka gama kwake-kwake kwaken su tukunna kaka ta kula da tani da take zaune ita ma sai hawaye take kaka ta ce suwa ba wannan wace ce tani ce ta cira ta ce umma tani shine sunana kin zo baki bar mu mun yi magana ba kin sa ta kuka to za mu tafi mu bar miki gidanki tunda kina saka mu umma ta kuka kaga jiki na rawa tace so ba wannan haifar ta kika yi masha Allah zo nan jikarta kin zuwa ta ni tayi sai ma ta koma jikin soyayya ta kwanta tana turo baki gaba tace ba ruwa na da ke kaka ce ta rike baki tace soyayya ki min bayani ya aka kika haifa wannan budurwa haka mai kyau Mamashi soyayya ba ta ce kaka zaki ji komai yanzu dai da baki muka zo Wani na shigo da su ka ji shirme da kin zo da baki amma kika shanya su Suwaiba ta ce ‘yar Umma ta shige je kice su dadi su shigo ciki. Da sauri ta mike tsaye ta ce yawwa Umma ni dai fura nake so zan sha kuma da tuwo. Ka ji ‘yan rigima daga zuwa to je ki za a yi miki. Fita ta ta ce su dadi su shigo ciki. Shigowa suka yi falon da sallamar su amsa musu kakatai tana musu barka da zuwa. Gashe ta suka yi cike da girmamawa. Amsa ta yi cikin sakin fuska. Wabe ce kaka mun zo nan ne akan magana auren Suwaiba. ta ba mu labarin komai na rayuwarta da yadda kuwa kore ta ta bar gida mahaifarta ta yanzu alhamdulillah ta shiri kuma aure za ta yi ga wanda za ta aura nan kuka sosai kaka ke yi tana neman gafarar suwaiba ki yi hakuri suwaiba wallahi duk sharrin antinki ne ita ce ta sa na kore ki daga gida bayan tafiyar ki na sha neman ki kakan ki ma da shi muke neman ki har gidan rediyo na bada cikiyar ki ko za a dace amma shiru kakanki da sunanki a bakin shi ya rasu yana cewa da zara an ganki a baki amanar da mahaifinki ya bashi a baki yanzu haka ta antin naki tana can tana ciwon kafa ko fita waje ba ta yi komai sai an mata tana gidansu dan Allah ki yafe min suwaiba ungume ta kaka suwaiban ta yi tana kuka ita ma tace na haife miki kaka ban kullace ki ba dama nan suwaiba ta bawa kaka labarin aurenta kuka take yi sosai tana sa musu albarka ta ce ba za a koma ba tunda kun zo da waliyin ango ana yin sallar la'asar za a ɗaura aure abubakar yanzu haka fushi yake yi ya daina zuwa tunda ya gano cewa korarki aka yi yanzu rabona da shi shekara goma kenan soya ba ta ce kaka to kina da nambar shi nake bani ina fa ba da nambar shi yanzu ki je ki ga antin naki ita ma kullun ke take kiran suna tana cewa ki zo kar ta mutu haƙƙinki a kanta yanzu ki kai su ɗakin baki ki kawo musu abinci ni zan je na sanarwa da malam lukman shi zai zama waliyinki suwar ba ta ce tukunna ta ce to ta mike ta shiga kicin aminu ta nuna a ɗakin ya ta suka shiga ita da Tani suka kai musu abinci mai rai da lafiya shi kan dadi sai bin soya baki da kallo gani yadda tani ke wanta tana mata shirme ta kuma tana biye mata Sitani tani na gama cin abinci gidan sa'antin suka tafi ita da soyawa Bayan sun je ne sai da soyayya ba ta yi wa antin bayani tukuna ta gane ta. Kuka ta riga yi tana neman ta ga kafarta da ke ciwo. Abinci ma sai an ga dama ake bata a gidan na saboda mugun samun da kafar take yi. soyayya ba ta fada mata aure za ta yi kuma insha Allah za ta kai ta asibiti a mata magani. Godiya sosai an ke yi wa Suwaiba kuɗi ta dauko 'yan ɗaurin dubu ta bata guda uku. Anti dan Allah siyo miki magani da abinci. Anti ta ce wallahi idan na ba su siyo min kashe kuɗin suke yi, shi yasa na daina ba su komai. Cike da tausayawa Suwaiba ta ce to shikenan ta sami yaro ta aike shi kasuwa. Maganin da take sha aka siyo mata ya fi kati goma, da risho ɗan karami da indomi da taliya da gari kuma sai lipton da madara da sauran dai kayan abinci. Suwaiba ta ce ki amfani da wannan insha Allah da na sake dawowa zan ɗauke ki sai mu koma can inda nake. Antin rasa bakin magana ce sai kukan nadama take. Gashi da yarinyar da ta tutar ta zalunta yanzu ita ce take taimaka mata. Kowa na gudunta amma ita ta zo har inda take tana ba ta haƙuri gashi kuɗi da kayan abinci ta bata. Sallama suka yi mata suka koma gidan kaka. Bayan sun dawo ne kaka ta faɗa musu Malam Lukman ɗin ya zo. Da murna Malam Lukman yana murna da zuwanta kuma ya ce ta je ya ganta. Kama hannun ta ce suka bar gidan zuwa gidan Malam Lukman. Bayan sallar la'asar dubban jama'a suka shaida wurin Suwaiba da Dadi. A kan sadaki naira dubu hamsin. Murna sosai Aminu ke yi yau dai Suwaiba a gidansu za ta kwana. An gama daurin aure matan Malam Lukman suka yi wa Suwaiba gyaran jiki har da tani don ta ce musu ita ma tana da aure. Sai kusan magarba tukunna suka shirya suka tafi.